matsalar saurin kawowa ga waɗanda suke da sabon aure da kuma yadda za a magance ta insha Allahu. أعوذ ya السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya matsala ta saurin kawowa ko rashin daɗewa wajen jima'i wacce ake kira da erectile dysfunction ko kuma ed matsala ce da take damun mafiya yawan mazaje wacce wannan matsala ta kasu kaso biyu akwai primary ed akwai kuma secondary ed primary ed shine mutum tun farkon lokacin da ya fara saduwa da mace mu'amalarsa ta farko ya yi saurin kawowa ko kuma bai daɗe yana saduwa da mace ba wanda kuma ya ɗore a hakan ya fara da saurin kawowa kuma ya ci gaba da matsala da ita saurin kawowa sannan akwai secondary ed wanda shi kuma wannan mutum farkon mu'amalarsa ko kuma a farko farkon lokacin da ya fara tarayya da mace yana iya daɗewa amma daga bisani sai ya dawo baya iya daɗewa ina fata an fahimta to tunda mun ce matsalar saurin kawowa ga masu sabon aure muna magana akan firamare ne waɗanda su tun farkon fara saduwa su suke saurin kawowa me yake jawo wannan matsala kuma ta ya za a magance ta da farko kamar yadda muka sani dukkan wani abu da aka ce na farko ne mutum zai fara shi to akwai waɗanda suke sa ɗarɗar a zuciya cewa shin ya abin nan zai kasance zan iya shi ko ba zan iya ba zai zo min da sauƙi ko ba zai zo min da sauƙi ba wanda wannan ɗarsawa a ran yana da tasiri sosai idan mutum ya ɗarsa a ransa cewa wannan abin ba zan iya shi ba to zai yi wahala ka ga mutum ya je yin wannan abin ba tare da ya sha wahala ba sannan idan mutum ya sa a ransa wannan abin zai iya za ka ga abun koda yana da wahala saboda mai kasa a ranka cewa za ka iya shi za ka ga abin ya zo maka da sauƙi idan an fahimce ni a nan ina nufin mafiya yawan mazaje a lokacin da aka ce aurensu ne na farko suna tafiya da ɗarɗarɗin cewa shin za su iya biya wa mace buƙatar ta ko ba za su iya ba wanda wannan yana da matuƙar tasiri gaskiya saboda wasu suna tafiya da tunanin cewa ba za su iya biya wa iyali bukatarsu ba saboda sun san suna da wani abu ko kuma wata matsala ko kwashi da kansa a jikinsa yana jin cewa kamar ba zai iya bane ba misali idan namiji yana fama da karancin gaba wanda gabansa shi da kansa idan ya kalli gaban yana ganin kamar karami ne to sai ya sa a ransa cewa ai karamin gaban nan da yake da shi shi zai sa ba zai iya gamsar da iyalinsa ba to wannan a duk lokacin da ya fara tarayya da mace sai ya samu wannan matsala ta saurin kawowa saboda me a ransa ya riga ya bawa kansa tabo cewa ba zai iya dadewa ba ko kuma ba zai iya gamsar da mace ba saboda haka wannan abu shine zai rika maka tasiri a kwakwalwarka da tunaninka na me duk lokacin da ka zo saduwa da mace sai ka rika sawa ai ba za ka dade ba kuma idan ka je ba za ka dade ba saboda haka ina ba da shawara idan mutum aurensa na farko ne saduwarsa ta farko ce wannan tunani na ba za ka iya gamsar da iyali ba ko za ka yi saurin kawowa ka cire shi ka ajiye shi a gefe saboda wasu tun da nan suke rasa kwarin gwiwa sai ka ji mutum yana tambayar kamalan ni saurayi ne ta ya zan gane ina saurin kawowa ko ta ya zan gane zan yi saurin kawowa to duk irin wannan abun mutum shi zai ta sawa a ransa ai kaza saurin kawowa sai na nemi magani sai na yi waye duk wannan shi za ka firgita kanka da shi sai kuma ka je a ranar farkon tunani ya ta zuwan maka kana ta raye-raye da waye da waye kuma sai ka ga wannan matsala ta same ka saboda haka shawara ta a nan matsala ta ba za ka iya gamsar da iyali ba ko za ka yi saurin kawowa a daranka na farko ko a farkon saduwarka dole ka yi kokari ka cire shi a ranka da zuciyarka baki ɗaya ka rika sawa a ranka cewa za ka iya gamsar da mace kuma za ka iya biya mata bukata ganin shi zai baka kwarin gwiwa da kuma samun ƙarfi a lokacin da ka kusance ta kaga ka gamsar da ita sannan ina ba da shawara a yi ƙoƙari damuwa yawan tunani saduwa da mace a lokacin da kake cikin gajiya duk wannan sai mutum ya daina shi mutum ya yi ƙoƙari ya yawan damuwa in mutum ɓacin rai ne na wani abu mutum ya yi ƙoƙari ya rika cirewa a ransa sannan mutum ya yi ƙoƙari ya rika samun isasshen bacci mutum ya rika kwanciya lokacin da ya dace sannan ya rika tashi lokacin da ya dace shi ma wannan yana taimakawa wajen mutum ya rika samun karfi a jikinsa da kuma karfi wajen jima'i yana a yi kokari a rika cin abubuwa waɗanda suke gina jiki sannan kuskure ne namiji ya rika kusantar mace lokacin da yake jin yunwa ko lokacin da yake tsananin bacin rai ko lokacin da kake tsananin farin ciki dole waɗannan lokuta sai ka saisaita lamura kafin ka kusanci mace domin a cikin waɗannan lokuta in ka kusanci mace kana tsananin ɓacin rai ba za ka ji daɗi ba kuma ba za ka gamsar da ita ba kai ma ba za ka gamsu ba haka lokacin da kake jin yunwa jikinka ba zai sarrafu yadda kake so ba domin gaɓoɓinka za su yi rauni yan ka kusanci mace a nan lokacin shi ma ba za ka samu gamsarwa ba ba za ka gamsar da ita ba kuma ba za ka gamsar da kanka ba saboda haka dole sai ana samun daidaito a cikin dukkan waɗannan lamurruka da fatan Allah ya samu mu dace Allah ya datar da mu ina fata kuma wannan yar takaitacciyar shawara za ta amfanar kuma za ta kawo sauyi ga 'yan uwa waɗanda suke yawan sa wannan tunani a zuciyarsu Allah ya samu mu dace Allah ya mana muwafaka sannan 'yan uwa ga waɗanda suke bibiyar shirye-shiryenmu ba su yi subscribe ba su yi kokari su yi subscribe na wannan tasha mai albarka sannan su danna kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirinmu wanda yake da tambaya ko ƙarin bayanin zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu za su iya zuwa telegram su yi search na mai jalalaini tv domin shiga cikin wannan group namu mai albarka gode wassalamu alaikum wa